فمن الليل فتعجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إيه بقى مقام المحمود zariya ji gine kwari kiya na luba ni bi adam ga ani bi adam mutum ga yi ani bi adam a ganga yin boro da mun lai ciya daga adina sai da sai da kina mutum da ko ne jinan dan ruwa luba ni bi a ada ya tuba ni bi a ga ni bi nu alayhi salam wa ga yi tuje mu fa ne, to cika yi tunde nan ẹgbogbo ìwágó òtẹ́ owó ẹ̀yà ìgbẹ̀ tí ó jíjọ́ jù látàkẹ́ yìí ojú rẹ̀gá náà jẹ́ nínú fúló rẹ̀gá lónìí nínú túkú ojú fúló yìí àzábá na wọ́n àgẹ̀gẹ̀ àdébìnú àgbẹ̀ áá ìgbà àdúrà tó jẹ máa mo mọ sí na wọn bẹ́ẹ̀ wọn ẹgbẹ́ bá ń tẹ̀jọ́ ọgbà tó gbẹ̀gbẹ̀ ń ti lọ. èdè ló bá níbi ibrahim adéyẹ tó bá níbi ibrahim aleyhi salam aleyhi ibrahim àgbẹ̀ ii mutum mai tsoce ce su ne gaba yadda bayan annabi musa a da ya fi ba musa musa ga a wuri dai ba annabi isa ada ya tuba sa isa anabi sa ganga ajibu ta wuje lawi ni matuwa ne suno to bari no be to wego to to ba sun be e ga wuce mu e ba go je je ba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e mun anabi muhammad abudu wujiyo ghafara allah lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar yana e anabi jin ga annabi no wa dole da ta jifa biyu a talo ba anabi anabi ta ga ana la ana la e gwatan nan mi gawo e gwatan nan mi gawo maqamul mamud maqamul mamud gawo gawo ani sa sun da da dai da sai ci wa ci mu sai da sai ci sai ta ga ya ni muhammad in in farasa sai ci sautusa ba a ga yo washfa tu shafa wa wa ta ga wata je na ga ya al-maqam al-mahmud alim mahmud gun ga ajenna e ba ta ke da bukara ga sai zuwa aljanna a ɗe kwa aljanna ta ye ba su yi ne ga da sa ni mu mu gade zama la ni diga ana wani shafi mu shafa'in na kagwata ikiyar e aljanna no yau ko a ni diga ke na biyu ne ya ci be e ko ba ilé ìgbé bá àbútọ́ alíbì dájá ànébì o àgá ànébì àbútọ́ alìbì pé protect wọn fẹ́ di kaza wọn fẹ́ di kẹta àwọn àǹfààní kí jẹ́ wọ́n di ájú o àbẹ́bì rẹ̀ lọ́wọ́lá ánà da kana fi darki da asali minan nari kuri wangwa ti yé abokin kiye nan amma gbanin nan wọ́n àyè fi a minan nari wa ta ki fiye nan mutanen wa ina ajiye da yi nan ga je murata yi minan nari sai na cikara guba daga yana go tagli minu ma su lagu amma bare wani sai gwa ta ke tsaro ke talibu na gurin bita ta na ni musa su nan bujo amma a san wace da wace da shiga tilo na kwacha a san wace da yunga goya lalo na ga lalo ko afabi ayi a ce ne su da a ajina na na da daraja ba sa ne ji malaika jaji a ji ba guru jaji annaba ne ce da musugu aji ali musa sallallahu alaihi shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ko ba ta ni ya da je da to kaba'ir na miniyan al'umma ni jo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ga ga ìdà ìgágbà tọ̀dọ̀ pátá na lakira mai tsoci tsoci a ga zandoro na ji layan lau da wace ya daga yanar zandoro na ji imani mai kala zarraci na wace ya yanar zandoro na ji imani mai kala habbatin min khaladalin ka an muskana gina wace ya yanar a tafiya kula kiya na kata da da watan zama wa wakira mai tsoci ebogo gari baka na gara mai tsoci ma amma tsoci a yi da zanen kan mutazila shi je da ga gwatan ya khawariji maje da ga ji makiya gwatan ya mutlaka yi sai ta halu juba ta ce fa da Allah da dina amuru da kafala ku fi min alhaqi da izni da ta kabari nan da mu ta wadi nan sufiji shi aji a dai ga zai sha Allah mutu ayi mai aji wanda shi wa shi na akwa kuda shi aljanna fili aji mani aji mani a kwa kwa kwa kwa aji mani ga ni aji mani ga ni a dai ga mutu shi ya ni wa kuda na jin addinin musulunci addinin papaji na addinin mishani ga agabe moto bila jigagari be a diji agegwa ta adogwa ya zaliwa lo to ke ba irina alusule magayi ne ya zaga tunu kaga wajen shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ya zaga la ya zaga ya la pato ci bato ci fa ya la pato ci bato kaga ya zage ji tuba na ha amma ne fi na ji bata ce ka da ruwa ji shirka da su wa bato ci in fa da zai wa bato ci ma wanda ji azaba amma ne fi ne zaga ji kawai ya to ka ba iri ma tobo sai ki fadi ya kadu ji azaba wa da su daga ne gona tauhidi da biyu bani wogo wogo kaga da wada prisoner eh ka kai ko sanu jago wada prisoner life imprisonment wajen ko sanu jago wada prisoner ko guba wajen wani da jama'a da prisoner yau yau to lani lani bani laifin ba an yi jirin ko zane zane wuza wajen da duka bayan rimar ci ne ya ji agbe tasiri a mutum ne a ga a wuya da wuya da gufuri zuwa ta ka zo ko ka ji a dawo a ci hannu zane ci ma a wata wajen ci bayan ganta gozu ya rufi ya ke bai labarin ya ke bai fayil wacce ne ko zane ce ta muka na lalo bayan ta na rufi ya fagi wi ina wata gogo kawariji da mutazila shi aje daga wata yau da gama jideriya alkumuri ne ganin da sufaye shi ake agwata ya mutlakan yi aga wunji dole izini to ci dagwa wunji dole yarda to ci dagwa wunji dole waje tauhidiya wunji dole wala mutu annabi a bene da ya gani ne ga ga su jiki ayo ga su jiki dia a ga su ga su ga ci dai ga tuke gwatan dago ya da ga su ta ci ka ba ire ne wa ba to ci fabi wa ba to ci ga fabi to mu to ci fabi ya a tabu ko alkiyami ga ne ma ga sai da ne sallama kawai ta ne bai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yi na imani ga zai da alkhairi ganin a za ya kallu na jin rayuwa bi alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami na a ga mai sahabi yushu da ya sahabi yunga ya zane ga gubi alaihi sallallahu alaihi wa ma yi ma da ma ji hanjali ta ce a cin gaga wani sahabi yi na gubi alaihi ma yi ma da jibi ma ji hanjali ta ci wani wanda alkhairi ga zandoro na je su mai sahabi mai sahabi an kawai ga daga fana monar da fana wakile nga wafe ji ba da nga wafe wucece nga wafe ji buta cece wa mali cece ba har da fana waje ajali ne wa da manzana ya sahabi ne da bane ngodi sahabi da السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إذا ما فانيش من المهاجرين جمعني ansar ibn Mas'ud ya ce ya bushara bi aljanna fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad tadaw aga imani ji da ne ji imani iri imani da ji ade bawo إيمان يرجع إيمان يرجع بعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنعون عن المنكر يقول يا أمة رجال خير قنا في شام الصحابة يعني صلى الله عليه وآله وسلم وقوع بغافر بها صحابة يعني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا da bi zuma bu na da tsoro sai fa da yayin da ya ci zambe imani na wa mala nan wanda ya mai boya bai ja imani jina nan annabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi sai ga ji sahabin shi ko lau an faka duk misla uku din za ga sai ga ga adami ne go ta da shi fatiye uku ne zinariya ne ba ta ciwo ko ce ma balaga mu da ya ji mala nasifahu e ba ko jinni ko mudu jinni da saja tara ne ko je la daga wani da da je fati bata mai dinda da wata ufe ko to je hoji saja ne ima sabe ga ku da ne dio aga te ko kun gure ni aga te tu zumo ni aga te ka alqur'ano ni aga ne dia bushara be bin me aljanna ni aga te shi ta ne ga tike ciwa ibe a woni aga te ji zuma ne ga ba shi sahabeji ga ne da ajin ga sahabeji da gba alkurani mutum ke wuri ba ne duk kun ji matsayi ji dangi eh nani sai daga shi shi da ci lwaji ko kuma ki misali bani hotel mu ci ti yawo president don ko hotel ti yawo governor don ko hotel ti yawo tija don to ta gumbe ciki baza ko ko a gumbe pese ciki baza kawa shaji wa zo ne ni ga goge wa ya labarin ta na ga eh ka ku ne luwaji ne baza do ti na ga iri kazan yau ne ko ko da na ba ta da ungo ke miki dogare amma wa sai ya labarin da fulo ne babar wale ganin da bini mai daki bai fara lamu sai ta jiya wuna wuta ta a ci gani to ba ni ina yi gaggino ga ya ga cewa ga ya fa abin da na jagun a nadi har da guna nadi ya iya yi na wanda ba fara lamu nadi fara la ta canja sai dai fara gamni fara ga anabi ya fata ne sai na bakar anabi ga lokacin mutakita min alil da khalila لاتخذت أبا بكر خليلا من قال لي ظالمني زي تكيم وين دا سيدنا بكر لقي يا مچو سيدنا بكر لي يا مچو قال لي يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر كيف قال لك مؤمني ما قال لك فضل ناجي علي فاظلون بني سيدنا بكر يو na nabi wa mana da na nabi goja sallan ne sayyidina bakar a nabi ga mudu ababakar fali yusalli bin nas ya ga bakar ga hufuji da shi sallah a ga nabi man habbu nas ilayka ni anabi ga aisha na na aisha ago min rijali min zababi don tuwa anabi ga abu ha babau ni babau bakar anabi ga ga ga kada ga kharashtu ana wa abu bakr da umar ya ci ya mi da abakar da umar min madajin da abakar da sayyidina umar na ga sayyidina abakar ne da da nan da dan gyare la musu ay min ha sayyidina bashir bil jannati fata wa sayyidina abakar ba musulunci sayyidina abakar la siddiq wa azil ummah sayyidina bakar annabi sallallahu alaihi wa sallam ga zikin bayan nan wafiya da sayyidina bakar gawo zai ji sadaka irin na ne sai na bakar bi la mutu na yi ne sai na bakar bi da jin zai wa ziyara ya sabo yi wala shi wannan ba je wala gani ba ta je gila shi yani a rabi ta sai la da kala janna na fata wa goye kai ke ba na da janna zai shi ba sai na bakar na gobe sai na umar je fa la tu babu na annabi sallallahu alaihi wasallam inna shaytana la yafuku minka umar to shi ta ji sai miji sayyidina umar sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushara da aljanna sai na umar ale diga shaidu maruyo rabo na ale beta ce fati uhudele uhudele ale fati te du ale diga usu uhud fati ka jikin ya karo duma inna ma alaika nabi ale bita ce uhuni se diku sidiku dana sai na bakar wa shaida da shaidu da umar ganin da sai na usman sai na usman in zabe ta canja ẹgbẹ́ lè na usman nígbà ìṣòpá ta ẹ̀dá dẹ̀wọ̀ àgẹ̀wé bí ẹ̀dá gidi ní àlébì èyí ni alágbèdàgbèbà tètè náà mọ̀ tètè àdéhùn ní ti mẹlẹ́kẹ̀ sùn tètè náà mọ̀ àlebi yà àlà àtẹ̀yẹ mi rẹ̀ tún tẹ̀sẹ̀yẹ mi ní mẹlẹ́kà ni wọ́n bẹ́ẹ̀ mi sùn sùn ẹ̀yẹ zànà mẹlẹ́kẹ̀ sùn sùn ní àbí ìlànà sùn tètè náà mọ̀ sayyidina usman a lokacin da sayyidina usman ya zuciya ga wa faina sai ya kun bayyana ali ga ma dola usman ma amila ba da liyun daga yi nan nan yanzu yau na sai na usman ga jina ko ala ku tsawa sai na abu na wanda ji ta ko bula da ajin nan kuma ke jin kuma ke to ruwa ga turu da ruwa muke gado sai na ali alibi ga wuti yana rayata gadan ga tuta laya za su rajulan zane yi hibbu Allah wa rasulahu wa tajibu tujuhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu tajibu tujuhu mai wuri na zai سيدنا علي وكل إن خير الناس بعد محمد وزيرا وكل من ثم عثمان الأرجب ورابعهم خير البلية بعدهم علي حليف الخير بالخير ينجحوا فادا نبيش علي يا بي بشارة من فابجو بعد الجنة علي بقى فكا الجنة آه، ونبي تسولي يا يمدو لهم يا إنا نمدو لسولي والله أسمع بزيت يا دجنبو يا دجنبو يا دجنبو يا دجنبو sayyidina ali sayyidina bakar umar usman aliyu talha ko ba ta zanni janibi ya da janna to abu bai da shi annabi ga alhassan wani usaini hassan da usaini sai da shi babu aljanna ya ga inu sabba rufu shi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka shaga annabi udu allah an yaj'alani minhum ba sai ta duwa sai to lan minu da miza ya da aljanna ko kuma a ji fadi anan annabi ga an ta mini wajen mini abu bilal ibn rabah annabi sallallahu alaihi wasallam ga bilal kiwo ya je da mizo a jirnan cewa bikin sa dawo ni ga annabi ka Allah mi daga azami haji Allah ya ji annabi gato wa bikin sa dawo ba gowa sai ji ma janna waji sahaja ne wo wo ganne zambe wannan ko badri na da aljanna annabi galla alijin na rahabi shi da badri hudaybiya zambe na ko badri na wa da aljanna zambe na ma da sunu hudaybiya na wa da aljanna pàtàkì yìí lọ sọ́ábẹ́ ìdí fẹ́lẹ́lá náà káwọn jí sọ́ábẹ́ à wa a jẹ́ nínú à. Nana Khadija, Rabbi allahu an Khadija. Malaika titi bai daga sobori, a anabi. Khadija dole wale gobe da yanki ciyawai. wagaji wagaga so wani sauni mutum mala'ika jibrilu mai sauni ko moyi bushara da mi ta ga zai mutu wani wani yana da na ajiyar an falala nan ko wai dinna ne ji zuwa na na aisha sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ani to ki ga annabi mai ji aisha sallama annabi ki ga aisha jibril ji sallama na na aisha to ya ji inda ya ji ga annabi wai le ne ne le ya ne ba shi kenan ba sahabeji a gayin na bai nigo ade sahabeji daga jile dibi jile zani da daga ga eh? wai wai me me go ya ci yau eh ye àti ẹgbẹ́ àjíní lè tẹ̀bí àlẹ́ lábẹ́dá ẹnugó ìlọ́sẹ̀ dé ìkí ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́dẹ́ kàtún àbẹ́ ìgbówó gbò kàtún ọmọ gbájú gbájú tó kàtún gbá ẹtù oúnjẹ mọ́tà kàṣẹ kúrú mú o ko oúnjẹ sẹ́ẹ̀tì kàṣẹ kúrú mú o oúnjẹ àjà èmi títí bú ti ọ ẹtù títí mọ́ wọn lo lẹ́sìn méjì hantu ma hàn wajen ajan ati gani reji ne jima na ba ti ga da shi yi jin ko wanda jiga gaji da ji a ji a na di sáájú ohun ta òmèké òun gbà òmèké yìí pàṣùkò pẹ̀lú òjìká ilẹ̀ ọkọ́ òmèké yìí tẹ́lẹ̀kà ńlọ́lẹ̀ níwájì ilẹ̀ àwọn òjìdá gàálì ìfẹ́lú gàálì ìgbẹ́gbẹ́ tó rà nínú àṣà sọ̀kọ́ ẹ̀gbẹ́ ìdàgbà yìí máa nìjí ìwé wọ́n yìí wọ́n àdá àlìjẹ́ náà àríbìgẹ́yìn nga i e ta maka ta ji ta shawa je ni jari jende kwa ani dige i nga e ta maka i ma ni junga to wa nyungu ala ya wa ni dige to kila sa to jinga ga ne wa ja ga ala ni ya kirki jijo ani dige to da ga jawabi ne ka zo ga ga inna rasulullahi yatlubu ibnatakum to ce ce ci wa wajiye ìwádìí ọ̀dà gan àtù òde ètò àdé ga bàbá yẹn gíga yóò ti ga àníbi gan wọn da ìdájú sí ìtẹnu mun ga. dẹ́jú obìnrin àníbi ga alákùn òṣìṣẹ́ gbọ́n wọn afárí india lọ́wọ́ láti N'o lakin na yẹ tulubu hali àmọ́ àníbi ẹ̀wọ́ wá ní ráyà ń mẹ́rẹ̀ lọ́kùn nígbà jíjọ́ ara yẹ̀ lórí nuba wujibiyo wujijara ga nuyi halali Abibakar, halali umar rasuwa ya bakaro mọ́tò wáyé mọ́tò tó àgáyé àmáwé nígbàdí àjíṣẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀gbẹ̀ lórí lótò ìdí ètò ìgbẹ́ tuntun kò dé gẹ́ a ìní dúró àlejò ìwé yìí ìní afẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ tó gbẹ́ alihamdulilayi tó gbẹ́ àgá alákùnrin àníyàn sọ́ọ̀sọ́lẹ̀. ìgbà a àlejò ìwé wájú gida bi guda ne da wayo mutum waya baka roto gano mutum waya ga shi mabusho amma jile bi to ya ci ne ga su da yi ga gina ga ga cibo da zugun wuce mu kasa nimbo wuce ci ya wuce ga a ne da waye da yi wa ga bu reject lẹ́yà níbi gáà gan-an olúwọ́ wẹ̀wẹ̀ wù àti ìfà rẹ̀ à. eh amma da ke ẹ̀rọ àwọn ìgbàgbọ́ bí ẹgbẹ́ àdí ẹ̀rọ jí lè àjílẹ̀ ibi fún àjẹ́ àdéhùn ekúndọ́ àdéhùn kòzó rẹ̀ pátá dàbí ekúnlẹ̀ yàwó náà kòrò kaza kaza àníbìjẹ́ bíkí àgázà lórí kíà àníbìjẹ́ bíkí àgázà lórí kíà àníbìjẹ́ yìí gílé ètí fífa lọ́gbẹ́ tó wú dẹ̀ tó wú dẹ̀ báyìí láti ọ̀sán gbogbo ètò bídíà àníbìjẹ́ gílé ètí fífa àjàwọ́ wọn sà àti ẹ̀dàwà gílé ètí fífa tẹ̀jú wọn ní kaza wúkẹ́ta àmọ́ wọn ajá ń jeli. shi kenan abin sa sanar sai ba yi da mini abu da in zagin na na mini nan a ne sai ga allahu a alkhairi ji tabbatarwa ya zagin nan allahu jejjeɗe zagin nan matuka jejjeɗe daga lokacin ji hajji funin zagin na gajin hajji nan fetara dutse ya da da fetara kuma gina ba gina بيد الله تنسون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صحابي النبي قد ينوري بعد صحابي جو بجذبوا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كان جزي لا متوانا كان جزي شيء لا متوانا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ديانا بين خير القرون لا يجي كمان ديانا وشي ضعيف أما أنا سويتها جمع خير الناس القوم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ونعتقد يجيلوا بنجبوا ونعتقد أن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث وكل بدعة ضلالة ونعتقد بأكيد أن أحسن الكلام كلام الله تعالى إذا قد لك قال لك قال الله لا تنونا وخير الهدي بعونا مدي على خير جنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا يبعونا النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أنا ما تشارك من لما يجون غاين على بطانه وكل بدعة وكل بدعة دلالة بدي أكتم بدو هذا nage ganin غاي a ga da mana afon min Allah wa muna son min Allah hadisa ko za mazza ba ku ce wa ahsanu min Allah qila dima magaga a ku ce wa man ahsanu min Allah hukman li qaumin yuqinun dima mawkuki am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bi illa in ba da zan da ci je dambo ne da sai ga ne da sai ga da addini ya na sai ji zuniya jin zuniya ko a ce me ke loya ne in al-hukmu illa lillah hukum ji ba ta sai buje wa mar Allah ta budu illa iya in ji ko ga ji buta da indoro sai Allahu bogi da gogo yasa ci dabo na kuma alƙur'an nan sai ga dabo da ke ku sai ga yaso na da yi je yi je ga fiye mai yi boye bai ya bai bai ya funin da kun ya alƙur'an ko ko ki kashi ya alƙur'an ne da bugu alƙur'an zai ba wuna ga ba wuna gai ba wuya annabi sallallahu alaihi wasallam na mala ta jiwa yin tasihu ya ga mutu ta sadu ya ga ba wu da anna za surati mustaqima fatabi wala tatabi sula fatafarraqa bikum an sabili to ko mi cinan goro ya ga ya mutu daga la mutu ko waje waje be gabe ko so ci nan annabi wa kullum kullu kullu fajin bid'a yanda na fa bid'a jine na bidiyo wa kullu bid'atin dalala bid'a ta ta mutugo ke juyo wala wala qad sabil minha ja'ir da ko boro ba to ce la ma ajiye kai da mana jafa ne ma za ba da haƙƙi illa dalal ba ya gaskiya yadda wa sai kiyo sai gamanin fèèdì tí ó ti alúgbà yá jùlọ ẹgbẹ́ wọn gẹ́gẹ́ ti bídí àmú àti bídí ayé àkídà àmọ́dé bídí ayé jíọ̀ lọ́dọ̀ ti yá àkídà lọ bídí da àkídà ti tẹ bídí ayé àkídà ṣíọ́ǹtì àkídà jahaniya àkídà mùtẹ́bílà àkídà murji'a àkídà khawariju àkídà sufaye àkídà alùmùlù àkídà àdìsí àdùpátà àkídà àdìsí ṣe mọ́ jìdẹ́wò ṣe mọ́ bídí ayé àkídà shi mọ́ àti lè bíbí ẹyìn ìbáàdà jù lóòtú ọdún àgbàpọ̀ yìí ó nígbà ní lọ́dún lọ́dún fọlá lòlú yìí lọ́gà ànágbá lọ́dún tó lòlú yìí lọ́gà àná lọ́gà níbi tí wà lò ko ko ko da je ko ka ina san lawo ka je bi je bi fere ke bi na ko ko ga ne ti ori adi ni ya ndo yi ta ta ne ji ji yo bi dawi tẹ̀sẹ̀jì lázà tẹ̀sẹ̀jì bà nfufe tuta papa yi ne gbada kiyo bidawuji ale zuwa sallam kuda oji ojiya malidu bidiya fidawu bidiya foshiba bidiya eh ila ta bidiya ku sheba ganci fidawu bidiya tukuru Àdílé ọ̀tá ni yẹ́ lájú wọn. kàájì ó tọ́ ní ẹ̀yẹ́ mi méjì jẹ́ ní alẹ́jà aláàjì ó fún méjì ya ǹdé jí ló ń tòbé àti àjò òdì ó tún fà èyí bíbí awúrò jí bíbí a àti àwọn ègbègbè jù sí kiri bíbí a ìlú tó tún fà èyí bẹ́ẹ̀ bíbí a dé yóò tún dídè dídè rè ṣé bẹ́ẹ̀ ni ìlàgé jí bíbí àwọn ìlànà àgbẹ̀bí ó tún lè dè ìgbé bidiya ɓata ya hajji don wani da kullum mu tsakin endo na na bidiyo ga haza na limon ولولا خشية الإيصال لأتينا بدليل كل مسألة من هذه المسائل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف الصالح ونسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم في جميع الأقوال والأعمال ويعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويثبتنا ويتوفانا على الإسلام وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم هذه العقيدة السلفية التي كتبها الشيخ محمد الطيب بن اسحاق الأنصاري بالمدينة المنورة سنة 1358 المتوفى بها في 7 شهر 6 ألف سنة 1363 نصيحة وذكرى لنصر الإخوان المسلمين رحمه الله تعالى يا زاننا ولولا خشية الإصالة كي وني يسونا كتاب يا قصونا لا تينا بدليل كل مسألة دايا دلي دليل مسألة دنبو من هذه المسائل من هذه المسألة النجو من هذه المسألة النجو من كتاب الله تعالى من كتاب شوشو وسنة رسول عليه الصلاة والسلام بسنة جياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف السلف الصالح بإجماع السلف الصالح جي ونسأل الله بما يبعلم من تعالى تتسنوا على تنا ko an yi hajiyar na suratar mustafin ke tuni da yin da ko goro jami da kuwali da ya gaji benin wani amali da ya fuji da ya suna na mai mudilatin fitan kuma ga da yin daga fitina jiyar da gijo ما ظهر منها وما بطن تومتلا تومتلا ويثبتنا وتوفانا على الإسلام شيء موجي بطر وتاج شيء موجي بطر ووجي بسكين إيه داتيا الدين يا مسلم جو وصلى الله على نبينا محمد سيد جان صلاة على نبينا محمد وآله بذنوجي بذنوجي وسلم جنجني بأنشي بدوكنا هذه لنا العقيدة هي العقيدة السلفية يا السلفي التي كتبها الشيخ محمد طيب بن فات الأنصاري لما نجا الشيخ محمد طيب بن فات الأنصاري كان بالمدينة المنورة مدينة بن نجا كنا سنة 1958 al almutawaffa biha na ma shek muhammad zai ibn sa'd al-ansari mutum jihadi ji madina na gabe ya sa ko gutu a yi ko ya sa gutu a ba ya ya 1360 tare bayan hijira nasihatan wa bunu fi nasiha wa zikra da tuba fa da nafsihi ya ci tacin wa liqwani muslimin da yake da muslimin rahimahullahu ta'ala sai ci biyo jo da fara dan matsala na wula da ya akida daga caba ga har bai bane goka bani ne nan yawa ne ga wuce kuwa ya jibe matsala dora dake da wuce kuwa a difi kuma ko kuma ga an yi sa ga kaza ga hannu man kaza ga hannu alima ba ga hannu alima ma sha ti ga wata wuna inda to dai laka ga mun ku ni sai da dai go saje go shere ne ki ko go ko yi bo da wa ga su wata ana na ya bibi aye matsalan dore ba wannan in ya duk a hadisi yi don guru ya matsala lori babon nan ko ma ce je gangari da ya gaji ya maji da ya jima ya sanar da tun zamanin ba da hadda zamanin ne ya matsalar lori mini ya matsala na jaman waka da domin ba ko gudun wujudu ko kuma ke gudu da na jika to don gudu ya na ga ba wu ga yi ko ko ce ce ruwa sai ce zai kulli ya tsoro na ma a ce kan yana to ba ga to ba mu gai da fitina ji sai ci mu gai gangani da bidiya ji to na sono to na tula na ni ba da sai ci wayi ni ya yi cikin de ni da bi cikin de kuma yi jajali ta ce sunna ta ce musulunci nan ga alika dina ni sallallahu alaihi wasallam kula da nan ni ga alaqidatu salafiyya na sheikh muhammad sayyid ibn sa'd al-ansari al sai ya nan wako ne 1358 daga 1358 wuce ji bani 1431 to da 73 years ya eh addu'a ne ga guda da da ga duk mun ne ne jeje abu ne if on eh la deja ko ina ta ba shi ka ne yo ta shi lo bai la ke ga ga ni oja ha amma man eh ma mu ta kan da gwamnati ya so ba ne ga akidatu salafu salih wa dikiya ne wa ki ba bon ne ke ne mu mai cikin ne unguwanyi sai shiga yawon ilimi wata da matsayin da ci mini matsayin ilimi kano wa ya ije nan a ki da wa kaka kawai fiye jiku ba sai kowa da ya so ta da mara tawo wala ji ganewa al-imamul bukhari ayyuka kun bi jikin da kitabu imanin wanda kitabu sai da yadda bukari ibn jarir wa ayyuka sarihu sunna الإمام البربري وينكا شر السنة الإمام أحمد ينكا أصول السنة سالف بن أبلا تسري وتأكيد ينكا أنكو شر أصول اتقاد أهل السنة wani ka tiya mun dor wa ji wajen jujo waje buji har da to su mu gwa bu da jashe na su ji al albani ne bu da ne tajiki na a imanu ne yadda muka san fariya a lulluwa limamu za a bi a shekku sai min min a kida tuwa yake nasi wai jama'a bin ba musa ya buka min alaki da sai oma yadda dura a ta ta shekku a bukar mamudu gani wa kaka yi wa yake na yabo da su a fiye su mai nanta wai wani aliyu mai kyau alaki da su sai ya yin wa fakati shari'a wai ya shekku a bukar mamudu gani wa yau insha Allah ta'ala sai rayuwa bai biyu tọ́gbọ́ tó àjíǹdò tí wá dé wàá bọ́ tó kàmọ́ ẹgbẹ́ ìjì ò tó lọ́wọ́ nga ká nẹ́ni mọ̀mọ́ tó fún ìjọ ojú bá fara nẹ́ni tó kàkùn ní ìjọ náà kí ìdí dáná nígbà wà ó bẹ́ wó kàtún ìjọba náà tàbí lọ́mọ́. Oúnjẹ àtà ní ẹnẹ́mẹ́ bá lọ sí yé jẹ́ àná ní èdè lágbà ní ti kó gá jẹ́ àdìlà tó fún ìjọba náà táwọn àgá ní ugọ̀ ògbẹ́gà àgá ní ujó ògbẹ́gà. Báyọ̀ kó, insha Allah tààlà bàbá gábù kàtí àti lẹ́tù sádàtù الصالح na guniya littafi ne ga usulu dini islami wani wajo kai ne ya abinci gore ne insha Allah ta'ala ka ni giya wannan ya ji bayanin su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

zane zai da kirki na wani daga aduwa bare yi sun fi shan wa ne babun na wuye yi yau na za da fi su su don wuye ba aduwa kuma ya fahimta sai kin ya ga a wata ne yau lele ga yi da kirki na ga a ta ba ya muna wa ne ga gan na yi na zane na lamin lalo zumanan to a ne yau ta ga da kirki wuce ba ya za a ne don yau na wuye to alkhairi zanen نموالي جدا رجل سيدا تركي من اللي نجد فيها على خير وشكي وفيدا رجل بمتاع تركي يعني على من جي لك بيتي جدا إيمان نيد عزين بملائي كينا هل موالي مزي جدا تركي لاتي هنكينا جدا كي الله يستطيعه من الملائكة رسولا ومن الناس جمع نينا آية نيد جدا جدا حسنا حسنا ملائكة إسي ياري أما تيجي نستاذ أيمين زوانجي ونمواتي تشي زوانجي لكن ملائكة da sun wata a tsohon ne mai da su ne kaka yin wasu wafi annabawa ji na soji daga kewa sai ci ta mala'ika ce alai sai ci ci mala'ika ya tina wani alai daga ya nufi sai ci daga wa mama na anna ta ko ayyu bi dunya a'u bil huda illa an qalu ba ta ba aka Allah ba ta rasula zangi a to kamin na su ci bi a ana la ci ji to ke wani ana kaza an ya ji ma ganin ne ci ana ya daga ke ho zangi da ta ta bi to ci ayo zangi ne ta ka ta ta shawo sai ce gato kullum kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina la nazzalna alaihim min as-samai malakan rasula kun ga ayi jira a cikin zawa a cikin malaika ya dushi kuma nan malaika ya dushi ta ce ba ta za ta ta ce ne mai jin natsuwa nan kun ga ayi jira ga su gina alai ga ga malaika cin ya daga sama to alai ga babu mace malaika ji ce ci fasule bayan annabawa jama'a annabawa ne gaci ji da hanyar yawa bawangi na insha hadu nan alaman zai laga biga ake ke wa annabi ko anda aga annabi ga yago ale ake ji annabi to lafiya ale fata shi nin boy so so mun ale ga ada ya zama sai ko ma sallallahu qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura min da ji ni ne baji mai ke dungo ya yan nan ga kuwa ban nan kuma ayi baji amma kiyo ga annab annabin da wato wato din da wato ke tun je bu ya zaki ni yare na da fa kuma ya na da ba mai da ke da imani ga annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam so ga wa ne ga da ba mai da ta biyan da ne je ji wai la ya mashi ko ko ni ne da an ji ku da ba bai ni ba mọ́nà wà lẹ́yìn gàgán káàzá mọ̀nà níbi ìjà àjà àbíbí òkú bi abẹ́ ìbí kára ìjẹ́ ìwọ̀n fún lẹ́yìn òkúba àti òkúkú yà níbi ìdúró tó ti gbéga níbi ìjà gẹ́gẹ́ àwọn àjọ àti sọ̀rọ̀ láyà kìlú náà gà ń kẹ̀lú bíà tó wà lẹ́yìn gàgán àlebi ń dòma bi ń dòrò wé tó wà lẹ́yìn gàgán yẹn ti fi kákákáká tó ń dò lọ́dọ̀ láti òun tó jíjí tu lápá lápò tó mọ̀yì fún anú àlejò ìjà mọ̀láyàtà àbẹ̀ láwà ìlábẹ́yù lọ́wọ́ dúdà anú rẹ̀ jù tó ìjẹ ká tó mọ̀láyàtà ló yí bẹ́ẹ̀ lò fún ilé ń gbámọ́ lọ́kẹ́ wọn. ìyá sábà ń tẹ̀ díẹ̀ wọn rẹ̀ tó àbáwá ní gẹ̀gẹ́rán kí wọn ẹ̀yìn yóò ná adé anábọ́ ní yàtú bẹ̀rẹ̀ yóò ná mí kí wọn á lè kóra bàrẹ̀ kí ní kí láti lè jẹun gẹ̀gẹ́ tó wọ́n ti yí kúkọ̀ náà. àlejò àwọn ọmọ ń kí ẹ̀ lẹ́gẹ̀ẹ́ bí kí wọn kọ́ lọ́la yẹn sahabaju na wale gaskiya a alkhairu wa ya ɗazu su ba zando ko kuma wadda wallahi da wani ya zana yi zane muhammadu ta gaskiya zando na bai kisa muhammadu ta zane a zando gaskiya zane shi yanzu na muhammadu sallallahu alaihi wasallam gani a zai kiyayen malo to addini na kun ke tun nasara bi ayi ga ke hote ta ce ke ho bi ayi ga ce da Allah addini na ri goro min abu ale ga sai na ba sai na ba kai ga sai na mari ga na kin din dai ko kan do no ale musulunci ale kullum sun shi ne mutu sun mutu sun na yayin gashe ba da gudu malai ta zamani sai na umari sai je je je je ya bi ta je je musulmi nan ko su sarai to alai ga zanu mun zanu ga ga waji ko bona ka ko ta de fala lan da tura limi bana min gongai ga ga sai zuci a ga ga wani wa da aljanna ko wani wani kaza ya ɗaji ne wani allo ya wani da in ga allo ta bai ba ta zan doro ke wata tabbas zai buwa gana wani ta bai ga ya ne ga ne ga ga wani wa ga aljanna tabbas zando ga ke bidin su masa ba yana ka ga imani da ganne zando ji imani da ganne ana zando su imani da annabi Muhammad wa amma ne zando ga kike su masa da ganne ade ba ku da eh kin da wali da kin ne da fata ku ga wali ganne ku kirki ku amma ku ga ga su wani zando ga labari ganne ga da sahaba ji ba kawai na sai gani kiyo sahaba ne ji sallallahu alaihi wasallam alquran din ne yi ba la ji gidi ku hadisi da Muhammad ne yi ba la ji gidi ku da ya ni ga ke tsaya wuce gidi ya har mace ta nuna zai zaɓi ga da yana ta nufi a rai da kaulan da filan kadin da jima'a da ya zai ciwa ibe a zai lawa ibe a ma'ana halin ya zai ta kan gana ne a ma'ana halin wani lasu suke wasu halin da an zubo kan gana har ma da ka ta tira kun ta da lawai jira kun ta ta ki sai yayi ne da curiya sawa ka ga wai to kami ne sai ne saba ne gabe da aka ke rayuwa da ya san ko da ne ya ban sai ta ayo da wani da ka ne ya ban da ko ya ta ko ne da ce ko e boje boye ko kuma woja boje ke ho a boye ya ko wa ga kan ya ne je ya ne ta ba ne bi ko na ga ya ga ji su ji da ya ga ni ga ko mo so de ke ho man bo ya ne ye je ne ji na na wale ga ya ga ga ta ba ne wa mu yi ba ko e ni ko inda re ti ga ne ga ro ko annabi muhammadu sai ga sai shugabi sa sai wa dai gaga sai gari ke ho a duki da mila na ji a diski fayar ne jona kuma da yi ga a diski duk kusarar na sai shiga ya da gaza ko da yi ga a wudu ki ya yi ya zinari ya gangane da ke azare zinari an sai shiga ya la za a fudai sai shiga la na ku da an a duk ku ga fatiyar wuce ya so ka ga ke ne da annabi ya a da yi ga gaskiya ko ga annabi a ce ko ce da sai da ko da ce ko sai ku sakana abu bi sai ki jima da da Allah Allah ke ya do gangani da ni Allah ke da wuce biya ba yi baba sai ki ke da wuce biya ni dan do ro da sanade da da bane kiyo ko ta wo sai na sahaba ne ji Allah jina wajiya addiye na sahaba ji Allah jina ni haka kawai ya muke fi ta zamani abu a yau ka ga ina da wani kun ga ta zamani wuce wannan gar ya ci ko kanga ya ce le ni Allah jina ya yadda zamani wuce ba zane ja da rabuwa da kike to ga yau ko wa lai daga yanzu ne ga duka kin yi damuwa be ga annabi ma ina na shi a ga annabi da yake saba da Muhammadu ta kuma ko ki ke na ga wannan da yayi to a lai ga karshe kin mun lai ga be yake mun na kalla da nawatu da na inna sanar kala hadithu كلام الله وخير الهدي هدي محمد إذا لجي جاي بقاتل أن جاي جاي توشي أو نما جاي باو باو باو قاتل جاي باو يجي محمد رسول آل نقول ربي لمن يدنا سينا يواجه سينا يفكنا bẹ̀rẹ̀ iná fílànà tọrọ àyíwá ìṣe òbí àlìkí àní òbẹ̀rẹ̀ yóò sílẹ̀ tí kí ń dùn àmì muhammadu gajù òjìnà lè kándàgé ìzàdé wọn dùn tó àlẹ́ yóò kábi dóòrò ń bẹ̀rẹ̀ zu ẹgbẹ̀rún náà kán dóòrò ló jẹ́ gbadé ìbátan dóòrò àyíwá sàwọn yìí bẹ̀rẹ̀ yóò sàwọn lẹ́gẹ̀ẹ́gẹ́ pàwọ́ pátánù ọ̀gá ìbàwọ́ yẹ́ bawuya alif muhammadu sallallahu alaihi wasallam to biya su yi bidiyo yanzu ya gabe da ke wa bawa na biza da mai gaba ya gabe wa gondo ya bada lawan wayi da bai nan zai shi mai ya bada la bawuya alif ya yi mu ya yi tabbata kawo ta tubo in ga wi mai wani ta tuba wuya alif muhammadu sallallahu alaihi to da mai ya ga wasu da gabe daga jina Thank you. ما تو على سبو شو يا غو في حكيمه بتاع ده ترجع عنكم مرضنا Thank you.

人家就管我们家的亲啊，我这边上班，我管到我们这边这么多啊，我管到这我这边上班，我上班去我晚点下班，哎，他，哎，哎，喂，哥哥。 ba karewa jù pàdé gan ìtìkáfù ìráyí ẹbùrú ìjòǹgbò ó kódà mọ́tọ́láàtì òfin ìdòjì ìbáadá tẹ̀síwọ̀n